gaskiya idan mutum ya karma shahada yake la ilaha illallah muhammadu rasulullah wato ya imani da duk abin da musulunci ya taho da shi don kule amma in ya taho kuma ya koyi alwala wato ya imani da tafsilan in ya koyi sallah ya imani da tafsilan in ya koyi sallah ya imani da rarrabe wato ko in kana karuwa imani kana karuwa da abu saboda haka ce imani yana karuwa kuma yana ragewa wa qala Allah ta'ala law ilayas da'u imanan ma imani kuma Allah ya ce dan su ƙara imani tare da imanin su kullum ka ƙara aiki ka ƙara imani kullum ka ƙara imani in ka ƙara in ilimi da aikin ka na addini ka ƙara imani kuma wani wuri ya ce wa zai gina su mu da mun ka ƙara mata shiriya a ce ina da ta ƙara shiriya ta ƙara imani za a zai dilla wanda zai mata da ku dan Allah ya tsaya ƙara ma waɗanda sun ka shiri ya ka shiriya a ce ina da ta ƙara shiriya ta ƙara imani yalla bi na ta da da mun gudan wa ta mun ta kawo waɗanda suka ne miki riya za da mun gudan wa ƙara miki riya a ce shiriya ita ma imani ce da gane wannan ita a ita ma imani ne ya aka ahun ta kawo sannan kuma ya ba su kamakon ta kawarsu ya ta da ta kawo ka aikata kamar yadda Allah ya ce mm. in ka yi abin in ka nemi musu yiwa Allah zai ƙara ma ya sannan kuma ya ƙara ma sauƙin yin abin da umar ke karfi zai gadon da jin amini imani kuma ya kawo cewa wata abin da wata aya yana ƙara ma waɗansu kai imani da wani imani wa qawluhu ayyukum zada fa bi imanin in an saukar da aya munafiqai sai wani biyo ne ke wane ne ran ke wane ne cikin ku wannan ayar da ta ƙara masa imani akwai wani wani ne kenan ina duk wani kun ya kawo ka yarda da shi ka ƙara imani fa amma ladina amanu fa zarahum imana wannan sun ka yarda to in wata aya ta sauka sai ta ƙara musu imani wa qawluhu jalla dhikru kuma da abin da ubangiji yake jalla dhikru fa sauhum fa zarahum imana sun ka ji tsoron Allah Allah ƙara musu imani وقوله تعالى وما زادهم الا ايمانا وتسليما يا قوم الله أكته أكته مثل مصيبة من تاكير وكياكو مسلمين وفي مسلمين من نقرأ إذا أدن بإقرار متصي إيماني وتسليما بيرداك ميت أبو يزواج أدن أدن الله يكتب والحب في الله والبغل في الله من الإيمان in za za ka so mutum ka so don Allah wannan cikin imani yake wato kada ka dubi alherin mutum kada ka dubi sa dubi sabawar shi ga Allah ka shi dubi son um, daidaitar shi ga aikin Allah ka so yin haka nan yana cikin imani wal bughli fillahi min al imani ka kin mutum don ya ya saba ma Allah shi ma yana daga cikin imani a ce ka ga abin nan mutum yana saba ma imani amma da haka kana ta mu'amala da shi yana yana kun fahimta ko ne to ina ne ya kafa da Umar da Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz ya rubuta takarda ila abiyin abi ya ta wani abin nan wani sa ya ta wani abin nan garna naki ya rubuta masa takarda ya irin takardun da sarakuna ke rubuta zuwa ga abin cikin to eh, ga abin da ya rubuta masa ah, inna bil fara'id ya ta lalle imani yana da farillai ya ta yana da farillai kuma yana da shari'o'i ya ta abin nan farillan nan ayyuka na farilla ya ta abin nan abubuwan da ya kamata mutum ya na addini ya gudu da sannan yana da haddodi abubuwan da an ka hana ya tunana sannan kuma yana da sunnoni wato abubuwan da an ka so sannan kama da ha iska kama da iman duk wanda ya cika waɗannan abubuwa uku ɗin nan duka gaba da ko hudu da imanin sa ya cika amma lan ya cika mala wanda bai cika su ba lan ya cika min iman imanin su bai cika ba a kai kenan sai mutum ya san addinin sa kuma ya san abin da ai wajibi ya san abin da farin da ya san abin da an ka hana ya san haddodin komai sannan imanin sai cika yana ragewa da ilimin su ilimin imanin suna ragewa قال فإن إن أئس فإن أئس إما لا فأبينها لكم زن بينا تدريكم حتى تعملي بها في أيدي وإن أمت إما متي فما أنا على صوبتكم بهدي إما متي بن دعمي با واتبع وإن أصنع زينا بكيها أبدا بني إن أيكي don Allah ga gudun da na samu iko mm. abin da ba samu iko ba shi ke nuna iya ta gara na ne su gaba da ni wato ba wai ina wurin cikin addu'a ku ce Allah ya tsaya ta ran sarki har ya faɗa min waɗannan abubuwa ba mm. eh, ku ku ta ƙoƙari ku da da ga muku akai Ah, ko an farkar da mutum ya san da sani ba an karantar da shi domin wanda ke mani ya sani ka karantar da shi har ya gane bai sani ba ka karantar da shi ya zama da muke ne ci gaba da mu hmm. wa qala ibrahim ko sannan ibrahim alaihi salam ya roki Allah ya nuna masa yadda yake rayar da matafi قال أولم تريد بشيء إيمان قال ولكن بلى ولكن يبنى إن قلبي ما إيمان أما بين ذلك يقال قال مسوعة أتيت من قال مسوعة فيما قال نعم. نعم. إيمان فيما عندكم وقال معاذ معاذ بن جبل نعم. اجلس بما من ساعة كذلك تعالى دمر مقار إيماني كتن ساعة جدا ومن يعني نكنا إذن كنا كنا مذاكرة قرآني كنا مذاكرة حديث كنا مقار إيماني وعطى مقار إيماني كنا مقار إيمان الدين وقال وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله وعطى وعدين لأكي كنا يقين wato ka yi imani duka ka duk abu ya zauna gaba ya raka ba ka shakka shi ayyuki ne وقال ابن عمر سمع ابن عمر يقول لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما فات في الصدر وعطاهم عبد الله بن عمر يقول لا يبلغ يقول يتداوى باسطا حقيقة التقوى أكي يوم القرآن ما قولا الله حتى يدع ما فات في الصدر فيا برجع ابن بيتي شكا shin abin nan haka yake ko ba haka yake ba ya nisance shi amma in yana kasuwa haka yake ko ba haka yake ba ya fada ya kai da bai kai da hakikan imani ba aka bai da imani amma da bai ta da hakikan imani ba domin wata in mutum na da hakikan imani ko ta an kace ruwan nan akwai wani dafi cikin ku ko kuma a riya ne waɗanda ke ba ta tafi ba in dai abin nan ya san cutar da a ciki bai ta. ko san da kai? Ya kare mujahid. Mujahid yake شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وتفسر ومن شرع لكم من الدين وأوصى أوصيناك يا محمد وتمين أمرتك يا محمد وإياك بالإيه دينا واحدا الدين guda wannan ya nuna kenan addinin annabawa abu guda ne wajen imani ko da yake wajen shari'u sukan sukan yi rete rete domin duniya tana yi tana faruwa وقال ابن عباس سرعة ومن هذا بكل جعلنا منكم سرعة ومن هذا في القرآن منين أي سبيلا وسنة كون يسكنك كون يسكنك من بات هنية إيمانك فمن بات نسميك لما يسمى وابن وفيض بمسر الليل بسنوني kun san da kai ko kuma hukunce hukunce biyar da za a zartar da hukuncin nan kun san ta wata kun ga wannan babu biyar da ba ta kamar tarihin imani ne a ce sai mutum ya fara ayyukan addini duk gaba ɗai sanin su duk gaba ɗai da aiki da su gaba ɗai gwargwadon iko shi ake cin imani to suna yi aka ce na san su amma ban yi aiki da su saboda na san yadda sallah ta amma ban iya tashi to idan ba ka iya tashi ta yi gaskantan nan ma kamar yadda an ka ce shi imani ne. Duk da وكأن كما كما يبقى أنت في أول جنبا لا جرجر أنت أنت قلت لي جرجر أنت بس أنت أيضا لأن بعض أجنب أنت برما أنت في كريب أمينة ما يبقى ba. in kana da ƙarfi tsaye in ba ka da ƙarfi zaune in kun ba ka iya haka nan daga nan a kan dama ko a kan hagu ko a kan abin ko wani da barka da sai da an ka nuna a ce ko wani kayyar da an ka fi zai wannan hali ba ƙara imani kun yi da kan babu du'a ukun wa imanukum ashe addu'a ita ma imani ce in mutum ya san addu'a ba za ta yi amfani da zai yi ta ba kun fahimta ma nau'in imani ne kamar abu na arna ya ya ce yin addu'a a ce abin da ya kamata ka ce ce ka musulun ta sarar yin addu'a ne kada ka yi addu'a abu na sai yin addu'a Allah ya ce yadda kai ya ce yake gaba حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا عقبة بن ابي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وهو ان دين مسلم في ذكر الصلاه السعوديه شهادة ان لا اله الا الله وهو مسلم tabbatar babu abin bauta ma da gaskiya sai Allah bautan nan ba da mutum ke so ba yadda shi Allah yake so don haka ya aika manzon shi ne wa anna muhammadin rasulullah ya da muhammad manzon Allah ne saboda haka tunda ka saddakar da ba mai ba da dokokin abinci sai Allah sannan kuma dokokin nan ba sai yadda kake so ba sai yadda muhammad ya kawo akwai kila su in kana son ka musulmi kamili sai ka san duk abin da annabi ya kawo وإقام الصلاة من غير صلاة في ركن أدنى ركن النبي وإيتاء الزكاة بعد زكاة والحج فمن بحج وصوم رمضان فمن بعزم رمضان to abin da fari ya tarjama domin kullum yana son ya karantar da kai addu'a imani sai yayi babu yake abin an gina musulunci a kan fatiha biyar don ya nuna ma ba su kaci kan biyar a imani ba har duk abin da ya ƙunshi cikin musulunci cikin su yana duk imani kun gane استعداد أمور الإيمان فالأمر عند حد في إيماني وقال الله تعالى بنظر أبين ليس البر أنت اللي وجيهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأجل السبيل والسائلين والسير قال أقام الصلاة وآتى الزكاة الذين بهذا إذا آهدوا وصابرين في البأساء والضراء والبأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون من أرعى الله المؤمنين wannan babu yana nuna war wato ba kai sallah dai a tsini ba duk wato abin da musulunci ya kunta gaba dai sannan imani ya ce dan ta ce al'amuran da a cikin imani sannan da fadin Allah cikin aya guda inda kawo waɗannan abubuwa laifin biyar an fiye ne da sun ba wai kun hakikar na addini ba idan kun karkatar da hukumokin ku kibal masarki jihar gabas wal magharibi da yamma don san wasu bibi gaba suke su yi sallah kamar mu wasu kuma waɗanda an gabar da makka yamma suke bibi su yi sallah to yadda wannan in ka yi sallah shi ke ta gama addini ba ba shi addini ba ta ɗan gitsira kawai ولكن البر من آمن أما أبن لك كما بر حقيقة الدين من آمن بالله wanda imani da Allah ya san Allah gaskiya ne ya sifanta shi da ya sifanta kansa واليوم الآخر واليوم الآخر كما إيمان لا إيمان الله لا غسيا في دق أدن دا أنك في ذا أو في كل جمعة مثل هاي بدي تبع الجنة في كبيتا دا أي جنة لا تعرف إيماني دا في دقة إيماني abubuwan da aka ambata ta ci duka sanin su da yarda da su imani wal mala'ikatu mutum ya yarda da mala'iku duka gaskiya ne mala'iku sai imani da su a dunkule wato ba sai kafin suna su batun da akwai su eh, in da goma waɗanda an kashe su da su gabanin suna da hamalatul arki yin hin kafin wani kita a dukkan nan kawai yin tafin Allah duk gaskiya ne na ƙarshen su Qur'ani eh, shi ake aiki da shi ba ta ga wani hukunci wanda Allah ya saukar cikin Taurat ko cikin Injil inda saukar da cikin Qur'ani ba za a aiki da shi amma ba wai dan ƙarya ba ne gaskiya ne wannan bibi ne kuma yabba da gaskiya da annabawa duka kuma ya masu su mawa duka da hibi ta kowa akan wani ba sai dai fifikon da Allah ya da wasu akan wasu wa atal mala ala hubbihi sannan ya ba da dukiya ba wai dukiyar da bai so ba akan son dukiyar ba a tsohon da kan gaji da su ka ɗauka kai sadaka ba wato akan son dukiyar ya bayar da su gawa zai kurba dangin sauran mutum kan kusa ya kai ka sadar da zumunta da dukiya wani ya nan sannan marayu waɗanda ba su da ubanni yara yan ƙanana da su balaga ba a taimake su wani matakin da miskinai waɗanda yake sun kwana ba su da abinci sun sun tafi taimakon su wajen sabila haka nan ɗan hanya ba kowa ta roba su da abin da zai kai su garin su a taimake su da abin da zai kai su gida wata iri masu roƙo wato kenan min masu roƙo masu neman ilimi a taimake su da abin da za su yi ilimin da shi kun san da ko ya zai ya ba ba fa'ilin ba ma ta roƙo na dan wani dan wani ba kun san da ko ya zai ka haka nan kun in ka ga bawa mumini ka saye su da ka ka yanta dan ya dan cikin mutane ji daɗin ibada mhm. eh, eh, ai mun ta mataki

ba don su yi addu'a ba in ka in ka taimake su don karantar ta yi ta fi sabilillah ya zo ne babu sannan kuma a yanta bayi ya ta ta yanta ko ta sai ta yanta ya kama salata kuma ya tsaya da sallah kamar yadda Allah ya ce wa zata ta kuma ba da zakata kamar yadda Allah ya ce daga cikin ya ce wal mutuna bi abi ma tsawa da alqawla in sun yi ko idan ahadu in sun alqawli su tuka shi ma a tsira su imani wa sabiri haka nan masu hankali fil ba'sa in musiba ta samu in abin yin yaki ya fa ya kuri kada ta gudu domin mutum ya san in ya gudu ana so ga yin yaƙi wata yaƙi ku ta wata a rigayen musulunci saboda ka ƙara ya bari a kafa ya fi don ya tsara musulunci gudu yana cikin rashin imani yadda ba ya sami masu hankali cikin abin nan cuta ta jiki in ta sami yasa ka ɗauka wani abu daga Allah ne in ya ce ya warkar da ni in ya so kuma ya zan ajalina in abin nan in samu lada. Yahimin ba'ad haka nan tsarin lokacin tsarin yaki mutum ya yi abinci yankin da aka yaran kenan na wahala kamar rashin abinci ko fari wannan da ra ciwon jiki ya yi ba su lokacin yaki wato ɗaukar hankali ga waɗannan wala ita da bin nasara waɗanda sun karɓi waɗannan abubuwa gaba ɗaya su suka gaskiya mutane mai وأولئك هم المتقون وقال لكم تلك su أبي بها قبادة فيهم وتتقوا فيهم وتتقوا allah. sannan kuma ya ci gaba da cewa kada aula ne wato masu imani wato sun sun ci nasara wato sun sun samu babban rabo da su da yake al'ada wato hakki ayan na wato a cikin nan ba ka zama ne ne sai waɗannan abubuwa sun hadu ba su nan Allah yana ji talatin fasi'u waɗanda yake in suna sallah ba su yarda waje wanda ya natsu cikin sallah ba su yarda waje ba su natsu da jikinsa shine wannan yana cikin alamar imani والذين هم عن اللغو يوردون وندك مع تقاعد بلغوا دم جنب بيت بعد تركي با وبيت بعد تركي فهي قاعد كاي بيت بعد تركي اللغو يا فميد من من بس بعد كذا يا ويت إيماني والذين هم لذكاء فاعلون وندك مع تبا وريا بدكا a ce wanda yake bai ba da zakka ya nuna na kasa ga imani wanda bai nuna furi jin hasibin waɗanda yake masu tsayewa da farjojin su illa ala azwajin wani wani malakat amana sai ga matan su ko ko bayan su na na hakikar sai mun ga da malimin ku kan ba a zargin su in dan mutum ya ga iyali ne ko ga bayar su na ne ta gawara da alka duk wanda ya nuna wani abin da ba wannan ba ba ulaka mul adi waɗanda su ne masu tsayewa habbu da na ta imani ke wannan zai da amana fi wa abin ra'u da waɗanda suke kuma masu tsarewa ga su da alƙawullan da sun kai wannan zai mu ala salat sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda su suna ba da salloli cikin lokuta ta a yin sallar cikin lokaci kuma yana cikin imani ta da wannan an ka san a cikin waɗannan gaba ɗai su al'amurra waɗanda sun ka cikin imani kamar da al'imami bukhari yanzu ثم يأتي حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدء وستين شعبة يعني إيمان أبو بن كنت أنت wato abubuwa ne in ana kidan ya fi ɗau tsaye tun da wani abu da wata riwaya ta da wani abu wal haya'u tu'batu min al-iman kunya rufe guda ne daga cikin imani wato waɗannan su'ab suna da yawa kamar da an an ambata wato cikin da cikin adina wani abu ko ta da wani abu amma ya ambata kunya domin ya nuna wato kunya duk ita ce linzamin saura domin wanda abda imani yana jin kunyar Allah ya gan yana yin wani abu da ya san Allah hada kun san da kun in mutum na da kunya wato za ta kange shi daga yin wani abu wanda ya san Allah ya hana shi a sai rege ce ta imani wanda yake tafi sauran wasu na tsada na ƙarfi to malamai da yawa sun yi ƙoƙarin binciken waɗannan abubuwa na abin na imani wanda yake wata wani haɗu ba'alin su da yawa sannan kwan da zai ci gaba da cewa abu imani abu imani har ya yana wannan da yake in mutum ya yi sai zai kamar bid'a abin da kai ba ta goma ba in an ce bid'a wata tuna ta ba daya san da kai to babu المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أشياء daga cikin. a yana daga cikin su'uba min su'ubil iman min su'abil iman ya ta mutane ku amince ma ba za ka cuce su ba wanda ba amince ma ba ya nuna imanin ka tsirarre ne ya ta mai tarbi zuwa ga mutane don haka yake almuslimin wanda ake cewa musulmin tarai man salima musulmin wanda yake musulmi sun tsira yin da fara yi daga harkar sai da yi da hannunsa ba zai cutar su da bakinsa sai zai cutar su da hannunsa zai aiki da zai cuce su zai faɗin magana da za su cuce su wannan shi an mutum kun san da kai kun yana tafiya da shi an yi ne ke nan to haddasa na adaban ne abi abi iya qala haddasa na sheba an abdullahi ibn abi safar wa isma'il عن فيما يباب العباد عن عن سعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمين من لسانه عند عن المسلمين في وند مسلمين كثيرة بظهر تنفع به بهر موسى والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وند أكي كيرا من هجرة mai hijira daga nan an ka haifa sun kamar cewa almajiri to wanda almajiri ya ta da kawai ce gidan su ya dan zuwa neman ilimi ko haka an ka dauka sai ba su da almajiri ba almajiri wanda an mai hijira shi ne wanda ya kawar ce ma abin da Allah ya hana shi in an ganka kana wani abu wanda Allah ya hana to ba almajiri take ba ba muhajir take ba kun da kai to a ce wannan hijira tana nan har abada قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داوود أنا عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم آه، وقال نعم. آه، وقال عبد الأعلى فما عبد الأعلى يكفي فيكم عن داوود أنا عامر أنا عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وتولى تكرار إسناد بن يمين وأن حديث أن تكفي من أنفع مصر بأن يريد بن بن نعم نعم, نعم. طيب، باب أي الإسلام أفضل akwai kowane juz'i na musulunci ana ce na musulunci har ana cewa kenan wani juz'i ya wani juz'i don haka an ka tambaya annabi ko kuma buhari ya ce cikin wani musulunci ya ci daraja wani juz'i kenan na musulunci ya ci daraja حدثنا سيد بن يحيى إني إن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي بردة ابن عبد الله ابن ابي برده انا ابي برده انا ابي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله صحابتكم كتنباء النبي اي الاسلام افضل وانا جزء مسلم في فيكم da wannan ya nuna kenan ko wani jibi na musulunci ana kiran musulunci da cikin ajiba'u din nan yana fi qala man salima al wanda musulmi sun ka tsira daga harshensa da hannunsa bai cinta su da baki ko bai cinta su da wani aiki na shi da wannan shi ne musulmin da yake wato akwai jizuri ne na musulmi wanda yake kun babu kamar shi babu id'amu ta'amu min al-islam wato ka ciyar da wanda ya cinta ka ciyar mutum wajibi ne ciyar da matar shi wajibi ne ciyar da ƴaƴan su ƴan ƙanana waɗanda ba su balaga ba wajibi ne ciyar da bayansa wajibi ne ciyar da uwayensa waɗanda ba su da abinci bayan haka nan akwai ciyarwa ta sadaka to wannan ciyar wannan ciyar da abinci من الإسلامية للساعة المسلمين يفهم بكم حدثنا أمر بن خالد قال حدثنا حدثنا الليل عن يزيد أنا أبي لخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير وضع النبي أفند يا منظر الله وأنا الجزء إلى بكل جزء المسلم المسلم أجزاء المسلم في الجماعة الخيري قال تدعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وأعطوا كثير بأبنتي عند الله كثير shine na farko sannan wa taqra'u salama ala ma arata man lam ta'rif sannan ka karanta sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba ya ta ciyar da abinci ya tsebe ma rowa ta dukiya sannan kuma karanta abin karanta assalamu alaikum da wanda da ya daidai ma girman kai wani ban girman kai ce haka ni da yake gaisuwa ni ban da kowa sai rambai ke mutane assalamu alaikum sai a ce masa wannan ya nuna kenan da wannan jikin imani kun ya sai a gaishe da da kowa باب كم من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه wato yana cikin imani mutum ya koma dan ɗan uwansa abin da yake so ga kansa wato in kana zaune da ɗan uwanka dubi in kaga kana kyamar ya samu wani alheri wanda yake kai kana son ka same shi to duk imanin ka gutsurarre ne حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شوبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المؤلم كما أروي ذلك حسين المؤلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم إيمان يوم باع يشكا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه سيئة ما تنقوا أنت مسلمين abin da yake so ba kansa in ko bai so na dan uwansa musulmi abin da yake so ba to abin nan ba mumini ne kamili ba an gutsu da wani abu daga cikin juz'in abin nan imanin babu hubbur rasuli eh, sallallahu alaihi wasallam min al-iman so annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin imani ah, abin da son annabi sallallahu alaihi wasallam wato ka ma shi duk abin da zai jawo wata ‘yan nakasa gare shi ka kore ta sannan kuma duk yadda kake son ka yi wani abu in ya hana ka bai duk yadda ka ki wani abu in ya yi umarni ka yi wannan shi asan annabi sallallahu alaihi wasallam to ga shi nan na abu اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي فوالذي نفي بيدي إنا رنقوا دوان بيت غيرنا كما قفاتنك la yu'minu ahadukum tsayan ku ba shi imani wata imanin sa ba ya cika hatta akuna habba ilayhi bi walidihi wa waladihi sai na zan na yi wa gare shi daga ubansa da ɗansa wato ko da ubanka ya umarce ka wata magana wanda yake ta saba ma abinda annabi ya ce to ka bar wannan magana ta sun ga ta annabi ko kuma don san ɗanka bai hana ka kai wani aikin alheri wanda annabi yake kai in ko ga kana saba um, umarnin annabi don waɗannan mutane biyu to imanin ka gutsuralle ne kun da kun a ce ce ko ka ce a ne in an ambaci annabi ya dora sallan na banza ne to haddathana yaqub ibn ibrahim قال حدثنا ابن أولي عن عبد العزيز بن سهيل عن النبي صلى الله kuma ya kawo abin domin a kawo hadisi kuma a kawo wani sanadi a ruwa jefi daga riwaya daban-daban shi ma yana nuna wa ƙarfin hadisi don haka yake a ah, hawa da sanad ya na adam kala haddasa na shuba an kasa da ta ana anasin kala kalan na ji sallallahu alaihi wasallam la yi yi a hadisin ɗayan ku ba ya yi imani kamili hatta a kuna habba ilaihi mu walidihi wa waladihi na ta azmai. Kun hanga ko? wato imanin ɗayan su bai cika sai na zan na fi koyuwa zuwa gare shi daga ubansa da ɗansa da mutane gaba ɗai duk in duniya ta saba ma in dai ya saba mutum annabi ka kyale su to in ka yi haka nan ka so annabi in ka yi haka nan ba ka ci shi da kai sun lallani na banza ne babu halatar imani kuma ka gane to eh, halawatul iman dadin imani wato kuma idan mutum yana aikin ibada amma yana jin zuciyarsa ba ta so wannan ya nuna kenan imanin sa bai cika ba don abin da kake so dadin sa kake ji wanda ba ka sauki ne kake yi tilas kada a ce ban yi ba bari ta yi sallah <laughs> kun wanda ko eh, to haddathana muhammad ibn musanna قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد هلاك الإيمان وأبو بوا أخوان بيسانيسي to ya sami daɗin imani wannan ya nuna kenan imani kuma gaskiya ne أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما wato su zan Allah da manzonsa sun fi soyuwa zuwa gare shi da abin da ba su ba wato babu abin da zai karkatar da shi ga umarnin Allah ko ga umarnin annabi wato su zan yana jin haka nan wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa sannan ka wani mutum amma ba ka so su don ya baka dukiya ko ko don wani alheri na shi ba ko wani don a a'a ba ka san shi sai don yana son Allah wa an ya karaha an ya oda fil kufri kama ya karaha an yi qadahu fil nar kuma mutum ya dora kamar a jefa shi ya dora kyamar komawa ga kafirci kamar yadda yake kyamar a jefa shi cikin wuta wato mutum ke nan ya dora ba da tunani da shari'o'in musulunci domin wala walakanta su komawa ne ga kafirci ka tuna ya an nan mutum ya koma ga kafirci kamar an ce ga wuta nan za a ɗauke ka a jefa ki kada so da in ka ji kana kyamar ka saba ma Allah kamar da kake kyamar a jefa ka cikin wuta waɗannan abubuwa in samu gare ka za ka ji daɗin imani in ka ji daɗin imani imani ke ne ya kafe kun san da ko ba ga tsirrai ba ne to babu alamatul imani hubbul ansar wato alama son abin kamala imani wato a kuma mutum yana son ansar ansar su ne mutanen madina waɗanda yake sun imani da annabi kuma sun an taru garin sun rarraba gidajensu da dukiyarsu sun ba musulmi waɗannan hijira zuwa gare su mai son su alama ce ta san imani ta ta addini wanda bai san su alamar nifaka ce domin ka ga mutum ya taimaki addini kamar yadda sun ka taimake sannan kuma ka ɗora kan su ya nuna ba um, um, mutum munafiki ne don su waɗannan ansa. wato farkon musulunci mutane duk sun tafi sun ake su in an an da ko ya tarke a ba wani cikin su ya tafi ya raba gida ya baki ya raba gona ya baki sannan kuma in yana da mata biyu ya fice gida don ya aura kun ga wannan abin na ne kuna iya haka nan ba wai su da sun kai ba ko ka so su ma imani suna cikin alamar imani hmm. an sai yanzu ai musulunci an sa kuɗa sai dai in mutum yana da nasaba da shi yana ana a cewa amfani yin su da abin da larabawa ɗaya da wata abin nan a wancan lokaci ya ka ga wasu suna amina suna suna kan shi wannan shine alamar munafiki wato musulmin ta da na ba mun gare ne a dukkan hardai ne sun tilas ne ko su gaba haɗai malam mutum da a yanzu mutane kamar waɗanda ke son addinin yana a kamanta su da kamar. duk mai ba da taimakon addini ai ka fi da jin kaso Har in ka ga mutum na girma addini za ka girma ya wannan abin da yake yi da shi ya قال حدثنا شيبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سميت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ما أنس جيت أنس خادم النبي جيت أريته بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار أبين آية رب ذا مداني مسلمين مين مدينة الأنصار وآية النفاق أبين علامة المنافق في الأنصار وفي دور الأنصار نعم. ينهي تكون cikin kana in ka ga mutum ya ta abin nan ne ka sai ka gaya masa da su ba kai ba sai abu kaza da kace ba daidai bane ga abin da an daidai har ko a gane abin da an gaskiya a amma in kana ka sai dan yayi abin ya magana ya nuna kenan gare ka wanda ba munafiki ba zai zai ce wani gani kace kaza kamar ciniki ya kama don yi ta ba ka gaya masa kenan ba an wani abu na imanin ka don an ce sai da ba da har in ka ce wani mutum wanda ban iya gaya masa gaskiya ya ta imanin ga tsare ne gane ko باب حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس عائد الله في ريتك ان عبد الله ان اداره الثالث رضي الله عنه وكان شهيد بدر لم في ان ضايع درجه بصحابي حتى يا هلرك بدر domin akwai hadisi da an kace ma ya sanar da kai da ahalin mutanen badar Allah ya buɗa ya bibiye su ya ce ku abin da kuke so na gafarta muku don haka haka in in sahabi badari ne ko a ce badari ne wato shi an ba daraja ta sahabi duk wanda an ba gare shi bai kamar su ba وهو عهد النقبة كما أنا na أبن النقبة نقبة وطنا أبن الأنصار قبيلة أنصار وجنس أبن قبيلة أبن النقبة يوم سابي wanda yake wadda daga cikin su kowane a zaɓo shugaban su a tare in za a yi shawara su ba da shawara ya ta shugabannin ansar shi ake ce mu muqada lokacin da annabi ya sauka madina haka an karabo daga cikin kowace kabila cikin su har yace da bani najjar ne ne na na shi in hanga ko وهو أحد النقبة ليلة العقبة وفكرن abin بدن أبن الأنصار عند سنك suka suka annabin baya a akaba annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci a idan an taru lokacin aikin hajji yana bin kabila kabila yana bayyana musu addini sai ya samu waɗannan ansar ya bayyana musu musulunci sun kai imani suka ta suka bayyana sun abin madina to ga abin da ya riwayato anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yin imani ya hayyala ya hawla fi isabatin jinsan lokacin da ya faɗi wannan magana

don tsoron talauci wala ta fi bude ta kada ku tawo da kiran ƙarya a jingina aibi zuwa ga mutum ba da gaskiya ba tattaru na shi wanda kuke kaka shi bayan aibi sun tsakanin hannayen ku sun ku ko kuma ya ta tabanni na cewa wato wani ya dauki ɗan wani ya ce dan sa sanar da kuke a a dalci wannan musulunci ya hana shi wani ɗauki ɗan wanda hankata wala ta afu fi ma'rufi kada ka saba ga abin da an ka sani ga shari'a duk wanda an ka ce ga abin da Allah yake kada ku saba kai kuma mu baya akan waɗannan kuma mu wafa wanda ya cika alkawari kun daga cikin su wato ko mu baya akan wannan fa ajruhu ala Allah ya ta sakamakon sa ta Allah bai biya ki ba ni bai biya ki ba wa man afala min zalika shay'an wanda yayi wani abu wanda ya samu wani abu ya saba bisa ga kure fa in kida fi dunya har an ka kama shi an kai mai shari'a an kai mai haddi an kai mai azaba fa huwa kafaratul lahu wannan wannan azabar da an kai masa da kafara ba ai wata azaba wa wanda ya samu wani abu daga ciki thumma fatara Allah Allah ya koye wato ya yi ya yi zina ko ya yi tata ko ya yi wani abu wanda yake ba kama shi ba fa ya ila Allah wato al'amari ne kuma an yi ne wajen ga Allah in sha a afa an in Allah ya fi zai ta masa wa in sha in ya a kada fi zai a azaba da wannan yake a masa bayia ta baya ana fi mun kai mubai'a ala dalika da wannan to ai sannan ana na zuwa maka don hajji ba eh mutum ne ai sura da ta sauka abin nan eh, sura fi mintahana wato abin nan eh, masiya ce ka gane ko da aka yi tarjiyar rasula wa iyaka an tuzu min billahi rabbikum la cikin harafin yanzu a'a ba laifi ka a agola ba laifi ka rike wanda bai da tsadin nan ba laifi ka amma kada ka ce dan kan hayo gado ko dan karanta a in ka an yi ba kare Allah ya ba shi gado da duka ka na dan dan amma sai kada ka ce na abin nan na sanin shi ne abin nan wato ƙarya ta shiga ke ne wato ta ɗauki zuciya ta kai ta inda Allah bai kai ta ba kun yanka ko to babu min addini al-firar min al-fitan wato gudu daga fitina yana cikin addini idan ka ga inda an fahimta a ba ka iya tsaye da addini ka da kyawu ka gudu daga nan ka inda za ka iya tsaye da addini ka da kyawu wannan shi na yana cikin shi wata ne a abuddin ya ta haddasa na haddasana ubaydullah na maslama an malikin an abdullahi an an abdurrahman ibn abdullah ibn abdurrahman ibn abi sa'fa an abihi an abi sa'id al-khudri أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري يأتي من ذا الله يأتي يوشك أن يكون خير مال المسلم ينعكس من يسليك المسلمين كزما غنم يتبع بها شعب الجبال يأتي أن تماشي كو أواتي يبدو ينا دين وتراسنا بيعتي ومغاكرة قدر دولة ورم دولة في فاتوا wato yana kiyon su yana cin abinci yana tsare addinin ta da sha'awa ya sirri da dini duniyan kitan ya gudu da addinin ta daga hukuma annabi ya ce a haka nan annabi ya ce a haka nan ka sani kuma da hana ka wani ilimi ba wanda an wajibi wato yana da kyau a yi eh, wato yana da kyau a yi amma kamin kai sai kafin yaya annabi yake aiki a hmm. annabi bai taɓa yin azumin wata guda kamili ba in ba Ramadan ba. To abin nan rashin cikawa ya yi cikawa don jin sunna ya fi abin nan. babu ko man kaya an ya uda fil kufr da ke eh, eh, kamar ya koma cikin kafirci kama ya kara kamar da ke eh, tsoron an yi kafir na da aljaha cikin wuta wannan yana imani yana cikin imani wato mutum ya tsora kyamar kafirci ya yi tsakatsantsan ko gani حدثنا sulaiman ibn harb قال حدثنا شوبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه أخو أبو بوا أخو وان بيك سنة تكيسي وجد هلاوة الإيمان ويسا مداد إيماني لما سيفار بلافة دا ترجمة من كان له من كان الله ورسوله أحب إليه وان بيك الله يا جماعة دمزان الله سنزمه sun fi soyayya zuwa gare su ma ta yasu ga abin da ba su ba wani a hadda abda wanda ko wani bawa sun ga can ya ce abin nan ma a hadda la uhibbu illa lillah ko mazi ya saba nan. ya ce wani bawa la uhibbu illa lillah bai san zo don Allah wa man yasahu da wanda ke kin wani an ya da wanda ke kin an ya ida fil kuri su koma cikin kafirci ba da iz an qada illa bala bayan Allah ya tsamar da shi wannan ke nuna shi kamar aikata kamar da yake eh, tsamar an yi kafin na da jiha cikin wuta wato wannan yana da cikin imani mai ne abin da game da addini wanda yake bai damu da abin da yake faɗa ba wannan ya nuna tsayi na mutum guturar da ne babu tafadul ahalul imani fil a'mal yadda ake iya ganewar fifikon masu imani ana ganewa ga ayyukansu ko fahimta ko to haddathana isma'il قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه. حدثني مالك محمد كنت مع سليم ايرون تابع كتنا في داية مغربي في التعليم لما تقابل مثل ما اقدر ايتي بكم النبي آه، وقال الله تعالى فتكما تقامل في سفر تقامل وكما اتى وقت جنة بسم عذاب اليم da Allah ko da ke da tsare da mu ke da babu ya da man qala ina magana imani man qala aiki ya tattawar duk dukiya sannan ka aikata da babbai gaba ɗaya sai ake ce mu imani ya kai ba wai ka yabi tsayi ba ko ko ka aikata dai in hin da ko ya ta wannan kuma shine ra'ayin da tari bi qawlihi ta'ala dan magana Allah ya tilka jannatin lati wacce ita ce aljanna yadda yake an gabar da su ita jima ba abin da kun wannan ya nuna ke nan da da imani saboda ka imani ya ta shi ne ba ka yarda

wanda tana inda yana tunanin tana yana sada ma Allah وقال عدة من أهل العلم وقال عدة من أهل العلم عدة من أهل العلم وقد جماعة بالاستمتاع من العلم في قوله تعالى وربك لنسألنهم azumadini an mata mu ya malu ya kai ba mu tambaye lalle ba mu tambaye ku ya kai na rinko da idan gudun ka ba mu tambaye ku azumadini da babai an mata mu ya a guda na magana shi la ilaha illallah sannan saura na aiki um, um, uku na aiki ko kuma biyu na aiki wato sallah da azumi waɗannan aiki sannan guda na dukiya shi ne zakka sannan wanda ya fada tsakanin biyu da aiki da dukiya kun hanta ko?

حدثنا أحمد بن يونس ويوسف بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أنت بيتي أي لعمل أفضل ولا أيتي يسير wato wani ya nuna ayyuka da ya fi yi wasu daga cikin ayyuka wani ya fi wani فقال الإيمان بالله ورسوله ونبيك سوى صلاة حديث والإيمان بالله بما جاء الله تسير سمع يقع سيدنا الإيمان أيضا kun hanga kai za ka kai aiki da abin da Allah yake kai aiki da abin da manzo Allah yake shi ne قال الجهاد في سبيل الله فإن جهادي قال كلمة أبنجي قيل ثم ماذا مني قال حج مبرور حج وند كتاب الرياء وند أنت سرطا علامة كده mutum in ya ce mai abin da an fasa da yana yi wanda ba da ke a ga canza wanda ya tafi haji komo ya ci gaba da gannar ke ya tafi ya yi ya yi haji zuwa don ba da ke Allah ya tsare mu فإذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام وأتأتي أبن المسلم في أبن أتي استسلام وأبن ميقية وأتأذن يكن da yi ayyukan musulunci ya bari tsariya ya ta bari da can kuma da ta aure kawai min kafin ko ya yi don ya tsira daga sarki لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أو يراك تكون إيماني أنت في آه على كل إيمان ولكن قولي أسلمنا لم تبني يقول إيماني ولكن قولي أسلمنا لتهين به سريعا وأخوان يجمعين مني باوي ياتي الله ياتي النبي ياتي دعاء كيف ياتي تقول به سريعا ولم يدعنا لافيا فإذا كان الحديث فإن هذا الحديث تملك أنه وهو على قيد جدا لجهده فيه تملك أنه وكيل inna dini inda Allah ne abinda addini wurin Allah wanda annabar ce al-islami ne da kai kenan duk abinda Allah yake duk abinda annabi yake yi ke irin da kai da amma da aka mun da kai ya da kai أخبرنا أبي اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رفقا وتقمده lokacin da an ka kawo wani abin zuciyar da kamali yana rabu ta yadda wasu jama'a wa sa'adin da mutum kan sa'ad yana da wani sa'adin na biyu da yana da cikin nan tarabbai waɗanda sun da rige mutane musulunta yana kuma an ta bisara da aljanna yana gaban wata wata ce ya fi ma'ana sallan ya rabu sai ta abu ya fi wata annabi ya bar ya kamar mutum da ba su ba su ya a'adabu ilayya alhalin funcionaba la rotada, no hay una hora da ya ko wannan ba a kama ka da wannan laifi amma in sai yadda ta san nuna sayar da laifi shi ke musafirci amma ra'ayin kun mun karin fali da zai da bi wa in lam yasdu hadu bi sani wa ne ta yasdu hadu qalbi wa dalika da kun iman wata wanda ya ba abin da bai da kyau ya canza shi da hannunsa in yana yiwuwa in bai iyawa da harshe ya ce a gyara kaza in bai iyawa su ta kyajin nan

wannan ba ibada ta aiki ba ne ko ta ta abu ta ne ka ga ni to ka taimake shi ga gyara shi ba ba ka zarge shi ba shaitan kullum yana tare da mutanen kirki shaitan bai barin mutanen kirki sai azumi ya taho ya an kama azumin ramadan sai Allah ya daure shi daga mutanen kirki sai ka ga wato an kama rawa abin nan da rana ta fari shekaru sun kama rawa har safe mun safiya ta yi su kama bacci rana ta fadi domin shaidan da bai samu na kwarai ba sai ya koma gare su kasu tuntu don haka wata ƴaƴan da tujawa kullum su shaidan ke son ya kama ya na kama guda cikin su sai saura su ta biyu ke har ƴan wani gashi yana yi hmm.

ko haram ya yi in ya halatta haka nan ya zan kafi ba za ni an ce a ce kada su an ce mai dan aikin ko amma ba mu da in wani mutum shigan ta ba ya tunanin akwai ta wanda ya tunanin akwai ta ko da sani ya in da yi wannan ba ana fi da shi da gani zai zai shiru a ce ka ke nan rauni imani cewa ya yi abin kamar a yi doka wani abin da yarda bai kusa shi yana da laifi eh, yake da an san eh, irin wannan abin mai kitaki to idan abin idan akwai sahirci ciki da halakar jiki ba wanda ba ke hanawa da wannan shi ke nan hmm. eh. mutu bayan ya saki saki uku ya yi haram ba ta halatta gare shi ko eh, yana nufin ya zai ne ko da ya ji haka ana ma ko da da ta Allah ya gaba da Allah da dubi su duba cikin wuta tabban hakika don mai zuwa a ba ta sa'a ba ba musulmi ba don shi ko malamin da ke ba da sa'a ba musulmi ba ta gani kuma da Allah ya a sun ba sun ba sai karatun da ake da Allah to babu qiyamu da qadri min al-iman ma ba musulmi ya da neman da qadri wato yana cikin imani domin wato baya mutum bai iya sani da ɗaurarwar Allah mutum bai iya sani da lailatul qadr domin dare ne wanda yake Allah ya koye to mutum ya tsora abin nan na biloli neman su yi dace da wurin lailatul kadari ya nuna wata yana cikin alamar imani حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن العارج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليله القدر وان دوت اي cewa Allah zai yi in ya lada cikin kuma ya nemi abin nan sakamako daga ubangiji ba don wani riya ba yashir lahu ma taqaddama an gafarta mai abin da ya gabata min zambi a ko da baka same ta ba kai yi kana a yanki jan lemun ka dace da ita wannan ya nuna a kai umar da ita ka da shan kaɓa ka dace ba duk ɗau. tun hankafan babu ali jihadi muhimmi umarni mutumin da fi jihadi wato na abin da ɗan wasu kan wani yana cikin imani haddasa na irin in ni haru. ta la haddasa na na umara. قال حدثنا أبو زرعة ابن ابن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة ما جاء أبو أبا هريرة ينا سوى في قرار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كتب الله لمن لمن خرج في سبيله wato Allah wato ya lamunce ga wanda ya fita zuwa yaƙi don ɗaukaka wa kalmar Allah kawai ma yi farjihu illa imani bi ba da ba da ya da shi daga gida sai don imani da ni ni umarni ai haka nan shi ubangiji wata zuƙin da rasuli kuma don gaskatawa ga manzona wata Allah ya lamunce an arji'ahu bima nada in mayar da shi da abin da ya samu na ajarin na lada au ganimatin ko ko ganima wato sai ya faɗa eh, wato zai komo da ladar da ya samu ko kuma da ganima da ya samu in ya samu rinjaya aw da kula janna ko ko in ya mutu can daga can kai aljanna ko shigar da shi aljanna walaula an atiqa ala ummati annabi yace bisa ga wannan magana ta Allah kun ga hadisi da kuma dukkan sannan annabi yake magana da cewa ba zan sa tsanani da al'umma ta ba Da ban zauna bayan da ban بان na ba bayan wani wani haji da aika idan na aika da haji da riya wata yakin da annabi ya aika bai ita ba to ba don in na hita duk kowa hita zai yi ba ba wani haji ba fa sai na hita tare da لو وجدت ولو وجدت كما دا نا يقول أني أقتل في سبيل الله ذا أتكي مدون توقع وكلمة أبنجي ثم أفي أفرنا على يدري ثم أقضي فرنا أتكي ثم أفي أفرنا على يعني ثم أقضي فرنا أتكي وعطا إنا أقول من ترى يوا إنا سمسوا جن في سبيل الله جن درجة أتكي وان بيجي هذه أنت تكي ko wannan ya nuna zuwa abinin jihadi babban abu ne don babu jihadi babu addini kun nan ko eh. Eh. Eh. To wannan abin ana bayyana cewa a yashi ƙarfi cikin bakwai na ƙarshe ko goma na ƙarshe kuma ana cewa wannan dare karnuka ba su ba su tuka ko kuma babu tuka da yawa ba za a yi sanyi da yawa ba za a yi zafi da yawa ba kuma taurari abin nan ba za su yi tsalli ƙwarai ba ka gane to um, babu ko ta tsawo ya ramadana min al-iman wato nafila waƙe cikin wunin ramadan waƙe tsalla alƙalili ko kuma na da mutum ke yi cikin ramadan wato yana a cikin imani haddasa na isma'il kada haddasa ni malik an wuce hajin am na kuma ya gumi ana adis-waraira. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي من قام رمضان وان دي قيسكين رمضان إيمانا واتصابا دن إيماني وفيا يرد الله يوم المدين حسنا واتصابا ثم دن من لا دا غفر له ما تقدم من ذنبه أن غافة mai أبن da ya مجمع na zunuban sa duk waɗanda abin nan kanana an yafe masa su kun san da ko a cikin nan kun hanta ko da imani hmm? ne waɗannan nafiloli da ake cewa in kai ka samu ladan annabi kaza kokarin ake ya ɗauke ta daga mutuncin da ba dai wanda ya ta kansa da wani annabi to ya ya daga musulunci to babu samun ramadan ita ta saba min al-iman mutum ya azu ne ramadan wato dan neman lada daga ubangiji ba za ya komi ba shi iman. ne

حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن جبير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمى عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا من دي عظم رمضان دون ايماني كيوا دغ الله ني كما يا ايدن نيمن لا دار غبن دي غفر له ما تقدم من ذنبي ان غفر سامي ابن دي غبات نزلين kun hamta ko babun addini surun sannan wannan babi addini mai sauki ne kada ka tsananta ma kanka gare shi ba yawan sallah bane ba yawan azumi bane bin umarni ne kun hamta ko wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wato da maganar annabi a hannun.